to ci gaba fa'inin ta fa inna to fa'inin ta wannan kufuri in kuma sun ka bar kafircin wa aslamu sun ka musulunta fa inna allaha gafurur lam Allah mai gafara ne gare su rahimun mai kai bihin gare su to ci gaba وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين to wa qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitnatun har shi zan babu wani kafirci wato wanda yake cikin makka wa yakuna dinu la addini shi zan na Allah ne wahdahu shi kadai la yubadu su ba abota ma kowa sai shi fa tawa ne shirki in sun ka bar kafirci fala ta ta du alai kada ku fara yaƙi a kansu. Dan ala hadha fala udwana wato babu zalunci ai itida'an bi qatlin eh, aw aw gairihi wato abin nan babu zalunci da abin nan kashi ko waninsa eh gairihi ba hairihi ba eh, illa ala zalimi sai bisa ga wanda sun kai zalunci wa man intaha fa laysa bi zalimi duk wanda yake yayi laifi ya bari ya tuba to ba zalimi bane wala udwana alaihi ba ai mai ba a zalunta su to ci gaba الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله To a ashharul haram bi shahril haram wanda ya yaƙe ku watan alfarma an yi muqabala shi da watan alfarma saboda ka wanda ya yaƙe ka cikin watan alfarma kai ma ya kashi cikin watan alfarma fa kama qatalukum kamar yadda sun ka yaƙe ku fihi cikin watan alfarma fa qataluhum fi mithlihi ku yaƙe su ciki wannan raddun listizamil musulmi na zalika domin musulmi suna ganin bai kamata abinda Allah ya haramta a yaƙi ciki a yi ba to in an yi muku kar ku fara amma in an yi muku to ku rama. wal hurumatu qisasu wato alfarmomi suna da kisasi duk wanda ya keta alfarmarka kai ma keta tashi kisasu wato yuqtasu bi misliha wato alfarma ana kisasin ta da alfarma irin ta idan to hikariya an ka kece ta fama ne ta da alaikum duk wanda ya zalunci akan ku bil qitali da yaqi fil haram cikin hurmi aw al ihram ko ko cikin harama fa ta du alaiku yi zalunci ma akan shi bi misli ma ta da alaikum kamar yadda yayi muku ta muqabilatahu itida'an wato kenan kamar ramawa an ce shi ma zalunci li shabahi habil muqatil bi fi sura domin ya ga sura kana yakin shi na yakin ka kowane ya zalunci wani amma hakikatan wanda ya rama ba zalunci yayi ba ba itida'i yayi ba wata wattaqullaha ko akwai alif eh, ku ji tsoron Allah tsakanin ta da wawi ku ji tsoron Allah fil intisari wa ko wa tarkil itida wato garamawa da barin zalunci ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah sani kuma Allah yana tare da masu tsoron Allah bil auni nasar duk wanda an ka zalunta ya ji tsoron Allah bai yi zalunci ba to Allah na taimakon sa to ci wa anfiqu fi sabilillah to ci wa anfiqu fi sabilillah الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين to wa fi sabilillah ku ciyar ga ɗaukaka wa kalmar ubangiji fi dati ga da'a shi ai al wa gairihi wato ku ba da taimako ga yin jihadi ko wani su da duk abin da ke akwai ɗaukaka wa kalmar ubangiji Aya amrun bil jihad bil mal wannan umarni ne da yin jihadi da dukiya ba da amri bihi bin nafsi bayan umarni da yin jihadi da rai kun fahimta ko domin akwai wani yana iya yaki bai da abin yi a taimake shi akwai wani yana da abin yi bai iya zuwa da kansa shi kuma shi ba kowa ya yi gwargwaron halinsa wala ku bi adikum ila talikati kada ku jefa kada ku je kanunku da hannayenku zuwa ga halaka domin wanda ya ki ba da taimako ko kuma yana iya yaƙi ya ƙi zuwa kamar ya wa kansu cikin halaka kenan fil jihadi autarki ko ku gabanin salli annahu yuqawwil adu alaikum domin yana karfa maki akan ku ya yi ta duka ku kuna kallo wannan zai karfa shi ya tsammani shi da da karfi wa asinu eh abin ku kyautata wato kenan komai za ku yi kuma ku yi don Allah inna Allah yuhibbul muslimin Allah na son masu ihsani abinda ihsani komai za ka yi kai shi don Allah ba don son ranka ba kun fahimta ko in yayi in Allah na son masu yin haka nan ai ma'ana shi yusibu yana saka musu to sun mazakara ah, hmm. fi ma ya ci ga abin da an tafe ba da zikirin jihadi bayan ya ambaci hukuncin jihadi wal ittifaqi fihi wal infaqi fihi infaq ne ba ittifaq ba da abin nan ciyarwa ga jihadi da jami'in bainahuma abin da ya sa ya gwama jihadi da da hajji domin akwai dukansu wato abin akwai wahala ciki li jami'in bainahuma don wani abu da ya hada tsakanin su li annal mal wa sihhata wal qudrata asasun fihima domin su duka sun tara sun taru ga neman waɗannan abubuwa sai akwai dukiya akwai lafiya akwai ikon yi sannan ake iya zuwa hajji ko kuma ake iya zuwa zuwa jihadi kun fahimta ko to zikrul jihadi an gabatar da ambaton jihadi fi sabilillahi li'annahu nan an ce ra'asul amri ba ra'asul amri ba zirwatu sanamil amri zirwatu sanamil amri ku gyara maimakon ra'asul amri abinda a cikin hadisi ra'asul amri al-islam wa zirwatu sanamihi al-jihad kun fahimta ko A ah, tsoron ruwa ah, abin nan tozonsa wanda yake in mutum ya hau ya mallake shi shi kenan wata komi sai ya bira komi sai ya bira to kama na nabi sallallahu alaihi wasallam kama yadda annabi ya mai suna dirwatu sanamil sanamil amri idil ummatu bidun al jihadi la tahfazu kiyanaha kiyanaha ba kamiya kimyanaha bane kiyanaha wato al'umma in babu jihadi to ba ta iya tsarewar eh, abin ah, haduwarta matuƙar babu jihadi ba su iya tsarewa haɗuwarsu kun fahimta ko eh, kullum in kana son ka rayu to yi tattalin mutuwa in kana son a zauna lafiya yi tattalin yaƙi kun gane ko saboda haka wato tilas ne a faɗa musulmi su yi tattali don kada yan uwan su rinjaye su kun ga america da da rasha kullum kowa na cewa a aje makamai amma kullum karawa suke yi domin in ka bari an ka rinjaye ka shi kenan sai a faɗo ma saboda haka musulmi ku ta shiga soja kuma ku yi tattalin yaki don kada a mamaye ku ban ce ku haɗa yaki ba amma ku yi tattalin shi wata wanda bai tattalin mutuwa ba to zai abin nan bai rayuwa wanda bai tattalin mutuwa ba bai rayuwa kun gane kun no Allah ya shirye da mu jihadi eh. la ta fazi kiyana domin al'umma ba da jihadi ba ba ta iya tsarewar rayu abin nan haduwarta kun gane ko wa wajibatu ha sannan ba ta tsare wajibanta ala annaha ummatun islamiyya tilas ne sai kai tattali wato abinda a farkon jihadi karantar da mutane wa ammal hajju amma shi haddi fa rukunin min arkanil islami rukuni ne daga rukunin musulunci fa qala ta'ala Allah ya ce wa atimul hajja wal umrata lillah فإن حصرتم فما استيسر من الهدي ولا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب to wa atimul hajji wal umrata lillah wato ku cika hajji kuma ku cika umra adduhuma bi huquqihima ku bayar da su da su wa atammuhuma ku cika su wa in hasala bihima fasadun ko da ɓaci ya samu gare su wato hajji da umra sun saba ma sallah sallah in ta ɓaci sai ka ce assalamu alaikum ka sake wata amma hajji in ka fara shi ko ya ɓaci sai ka cika shi ɓatacce umra ko ta ɓaci sai ka cika ta ɓatatta in ya so kuma baɗi ka gyara kun ka kai wata kun gane kun saboda haka ashe wato ya fi tsanani koyon hajji wato tsanan aikinsa ya fi tsanani domin ko ya ɓaci sai ka cika shi ɓatacce in baka cika shi ba duk haramar da za ka yi bayan shi babu ta haka nan umra in ka yi ta ko ta ɓaci sai ka gama ta sannan bayan nan kuma karama ta shi ma hajji wanda ya ɓaci bayan ka gama shi kuma karama shi sannan bayan haka nan in ya so kana abin da koma kai wani ثم قضاكما على على bayan in kun sun ɓaci sannan ku rama su alama bayyana ku sunna kamar yadda sunna ta ta bayyana fihi ma wato gare su fa in usirtu wato idan an ka tsare ku bayan mutum ya yi harama da hajji sai aka hana shi zuwa ko da maki ko kuma wata fitina ta samu to hamas isri min nan sai ku ba da abin da ya sauƙaƙa na hadaya wato ita waje ba alaikum gare ku wato mutum ya yi harama bai samu isa maka ba to sai ya ya ci assalamu alaikum shine tahallul bayan haka nan ya yanke hadaya shi wa huwa shatun wato karancin abin da mutum zai yanke wato karamar bisa rago kunkiya akuya abin nan ko kuma rago ko kuma har zuwa ga sa ko abin nan rago ne wala ta ru'usakum kada ku aske kawo nan ku lokacin da kuke cikin harama hatta ya bulga alhadayu mahillahu sai hadaya ta kai ga wurin da ake yanke shi su ya hillu zabhu inda ya kamata a yi halatta a yanke shi wa huwa makanul ihsari eh, inda malikiya shine inda an ka tsare mutum eh, ya san daga nan bai iya wucewa to yana iya yanke ragonsa kuma yayi aski haka nan ga shafi'iyya wakila fil haram wani ya ce a'a matukar bai kai cikin harami ba ba zai yanke ba wa sababul khilafi abinda sababin khilafan nan wadda an ka tsare shin tilas ne sai ya kai cikin hurumi ya yanke har ya bari ko ko bai kai ga hurumi ba abinda sababi hal al-hudaybiyya ah, nabi sallallahu alaihi wasallam fil hilli aw fil haram kun san annabi ya yi harama da umra daga madina ya taso ma makka sai da ya kawo wani wuri da ake ce hudaybiya sai kafirai suka tsare shi nan suka hana masa wucewa sai ya yanke hadayoyinsa nan ya yi aski da shi da sauran sahabbai to shin hudaybiya cikin hurumi take ko waje take in an ɗauka cikin hurumi take wata mutum bai iya tahalluli sai ya shiga hurumi in an ɗauka ba cikin hurumi take ba wato mutum na iya tahallili ko ina ko da daga kano ne kayi harama abin nan eh, tun ba kai ba daga sawakin ko daga wani wuri an ka hana ka kana iya tahallili ka yanke abin nan eh, ragon ka komo kun gane ko to to ya fi sauki <laughs> eh. la ta haluku da usu kuma hata bulga alhadi mai la kada ku aske kawo nan ku sai hada ya ta kai ga wurin ta kamar yadda an ka bayyana ah, ina wal mahallu bi kasari ko yutlaqu ala al-makan wa zaman mahil wurin abin wurin wurin aski ayi tahalluli ko kuma lokacin aski ayi tahalluli don haka yace mahil yana yuwa wuri ko ko lokacin yi wa yadhbahu fihi bi niyyati tahallusi yanke inda an ka tsare shi da niyyar tahalluli wa yufarriqu alal masakin ya raba naman ga miskinai wa yalhaqu shi wa ya halaka shi aski wa bihi yasulu halu da yin aski nan tahalluli ya ya samu kenan da kuma sai ya komo gida sai in kuma fitina ta gushe ya koma shi ramu umra kamar yadda annabi ya koma ya ramu umra wa man kana minkum maridan wanda ya zama ya rashin lafiya bayan yayi harama aw bihi adamin rasi ko yana da wata cuta cikin kansa kamar kwarkwata ko ciyon kai Eh, fa halaka fil iram yayi wannan yasa yayi hara yayi aski cikin harama fa fidiyatun alaihi wa fansa ta wajaba akan sa min siyamin ko shi azumin kwana uku aw sadaqatin ko ko shi yi sadaka da abin da na abinci wato ya ci da miskini shidda li kulli miskini muddani ko wani miskini a bashi mudu biyu min galibi qutil baladi ga mahirin jaya abincin mutanen gari wato ai makka aw nuskin ko kuma shi yanke wata dabba wato abin nan karamar bisa wa ulhiqa bihi ma halaka li ghairi uzuri haka wanda ya aski babu wani uzuri shi ma zai yi haka nan li'annahu aula bil kafarati in wanda yayi da dalili an ce shi to wanda ya babu dalili a tsanani wa kaza eh, man bi ghairi al wanda ya tamattu'i wato ya ji daɗi ba da aski ba kadibi kamar ya sa turare wallabsi koko ya sa tuha ya sa rigashi Eh, ko ya sa eh, abin nan bance ya yi kirshe wadduhu ko koko ya sa mai ga jikinsa ko ga kansa da uzurin don wani uzuri au gari ko babu uzuri shi ma zai yi azumin kwana uku ko zai ci da miskini shidda ko wani miskini mudu biyu ko kuma shi yanke bisa fa idan amintum in kun ka amince wato in ya zan kun yi harama kuma akwai aminci bi an zahaba wa lam yakun wato kenan bi an zahaba wato shine makin ya tafi aw lam yakun ko da ba babu shi da kai harama ba abin da tsare ka don kai ta tafiya to wannan akwai harama iri uku ko da harama da ifradi wato da hajji mutum ya harama da hajji ya tafi ya yi tawaful kudum eh, ya yi sa'ayi ya zauna ba zai ɗebe tuwafin sa ba sai ya ƙare aikin hajji duka wato sai ya yi jifa wannan in yana so ya yi tahallul asgar ya sa riga ya tawaye wafi lifada ah, ko kuma ah, abin nan ah, tawafi da sa'ayi gaba dai wato wannan shi ake ce mai ifradi babu babu hadaya a kansa wato zama cikin gyauto eh zama cikin gyauto a'a dan mutum harama da umra ya tafi ya kare umra ya sa tufafinsa shine kenan ya ji daɗi bil umrata yayi tamattu yayi abin nan yayi ya yi harama da umra ta iya tafiya kare sannan ya sa tufafi ya ji daɗi bi sabbi faragi saboda karewa shi min ha daga umra bi mahzuratul ihram ya ji daɗi da abubuwan da anka haramta shine kenan ya sa tufafi ya zauna da iyalinsa ilal hajji sannan hade yi hajji kuma ilal ihram bi har zuwa harama da hajji yana jin daɗi bi an ya kuna harama biha shine ya yi harama da umra fi ashkuri cikin watannin hajji sannan bayan ka nan ya zauna kuma ya yi hajjin fa masa sun min hadaya sai ya ba da abin da ya sauƙaƙa na hadaya alaihi shi ya waje kan shi wa huwa shatun yadhawa shine karamar bisa zai yanke ta bada al-ihram bi bayan ya harama da haji wal ablal yawmin nahar abin da yafi wato shi yanke ranar sallah bayan ya yi jifa wa yajuzu dhabu qabla al-ihram ya halatta a yanke gabanin shi harama bil hajji alal qa'idati bisa ga qa'ida na min anna kulli haqqin maliyin ta'allaka bi ni jaza kadimuhu ala thanihima wato haƙi wanda yake sababi biyu ke sa shi sababi biyu ke sa shi kamar misalin uh, tamattu'i kun ga mutum shi harama da umra shi gama sannan shi harama da hajji shi yi cikin shekara guda wannan kun ga sababi biyu shi ke sa shi hadaya da rago ko abin da ya fi rago to in ya kare in ya yi umran nan ya gama an samu sababi na farko saboda haka ko hajjin bai zo ya yi harama da shi ba yana iya yankewa kun gane kun yanzu cikin wannan hali kuma ya fi kyau mutanen musu ɗora yin abin nan hadaya kamin a makka a sanya shi cikin mota a kai hillu a komo a yanke mutane su ci Ah, amma in ka ce sai ka tafi yin na canza ka yanke to tilas ne sai ka tafi da shi arfa ka tsaya da shi arfa kai ko wakilinka sannan ka komo da shi ka yanke shi cikin aikin hajji wato abin amina ah, amma in ba haka nan ba in ka saye shi mina ko ka saye shi makka kai yanke amina ba da ka shita da shi hillu ba bai yi ba waɗanda ke saya su yanke mina kun ko da ya yi misalin ka fita da shi arfa ka komo mahi yawa ba a ci sai ka yanke ka bar shi nan ya zan abin nan yana wari a kone alhali an yi ne don a amfani masaki ba don a zub da jini kawai ba yana eh. ne faman wanda bai samu dama hadaya ba don talauci A ah, aufa kada samana ko ko ya rasa kudin wato kudin ya sun bace masa fa ya sai shi azumi fa alai siyamu salatu ayyam shi azumin kwana uku fil hajji lokacin kwanukan hajji ai fi halin ihram bihi gabani a hita zuwa arfa fa yajibu hina idan an yuhrima qabla sabi yajibi wajibi ne shi harama gabanin rana ta bakwai min hijja domin wato ya samu kwana uku gabanin arfa wal ablalu qabla sadis abinda ya fi kyawu shi harama kenan gabanin rana ta shidda eh, eh, rana ta biyar da abin rana ta shidda rana ta bakwai don ya hita zuwa arfa domin makaruhi ne yi azumi rana arfa hata saumiya samu arfata wa ha sawmuha ta tashrik kuma ya halatta in mutum abin ya kure masa in ya komo ban banda ranar sallah kwana uku masu bi lokacin da ake mena mutum shi azumin su kun fahimta ko wa inda shafi wurin shafi shi ko la ya juzu saumuha fiha baya halatta ayi azumin kwana waɗannan kwana uku na mina ala asahi kaulai bisa gaban ingancin zancen shi biyu wala juzu saumu eh, shay'in min ha yawmin nahari ittifaqan amma ranar sallah wannan baya halatta mutun shi azumin nan da anka ce ayi ittifaqan kun baya halatta ayi nafila ranar sallah duk wanda ya nafila ranar sallah yayi haram na azumi wanda ya azumi ranar sallah yayi haram domin ranar sallah ranar da ya face ta ubangiji kun fahimta ko tawon wasa batun in zara jatun bayan waɗancan uku kuma in kun komo makka ko kun komo gida to sai ku yi kuma azumi bakwai su a goma wannan duka ga fakiri hmm. wanda yana da abin yi ya sau kayan guzuri ko ko ya sau abin na haja ya baro ya kisa yin rago ya yi abin nan ya yi azumi babu shi kun gane mm. babu wannan azumi ana na ana bin shi rago ko idan faragatu min amal hajji ko kuma in kun ka kare daga ayyukan hajji kurama ko bakwai wa fihi iltifatu anil gaiba kun gane ko wato abin ba wasa bane eh, ku abin nan ku yi tunanin wannan babban abu tilka asharatun kamila wato azumman waɗancan uku da bakwai waɗanda za ku yi gida wato sun zan goma cikakku ga wanda a fakiri bai da abin sayan rago zalikal hukumul mazkur wannan hukunci wanda an ka ambata min wujubil hadai na wajibcin hadaya aw sawmi ko ko azumi alaman ta mata bisa ga wanda ya tamattu liman lam yakun al hadir majil harami ga wanda yake ba mutumin zama cikin makka bane da shi da iyalinsa bi allam ya kunu ala duna makanin yabqud fihi al-musafir al eh, wato in dai bai kai ga wuri wanda yake mai tafiya musafir kasar wato bai eh, mai kasar mai tafiya ba zai kasaru ba to amma min makata daga maka wato tsakani ne da maka babu mil 48 in akwai mil 48 to don ya yi umra ya yi hajji eh, cikin watannin hajji bai yi tamattu ba kuma wa zutuwan wanda a zaune cikin zutuwan kamar yana cikin maka yanzu zutuwan ma ya zan cikin gari ah, inda malikiya wurin malikiya aw makanin duna masafati marhalatayn ko ko wuri wanda yake bai kai fage biyu ba min alharam daga hurmi inda shafi'i shi wato kenan ko mutumin eh, ko mutumin arabic to fa in kana fala dama alaihi wala wala siyama wa in tamatta wato in ya zan cikin makka yake fa ko kuma waɗannan wurare da an ka ambata kamar gwargwadon sabawar masu mazahib to fala da malai nan babu jini gare shi wala sai babu azumi wa inta mata ko da ya tamattu'i wa fi dhikril ahli da an ka ce wanda yake iyalin sana cikin makka ish'arun bi istiradil istitani wato kenan mutun ya zauna zaman zama makka ba ko kawai ya taho ba walau aqama qawla ashhuril hajji da ya zauna watannin hajji walam yastawdin bai dauki zama ba zuwa ɗaya yayi kamar ya ya zauna ya yi aikin abin nan ya zauna ya samu salloli bayan haka nan ya zauna ya hajji sannan da watanni hajji sun kato ya fita ya yi umra sannan ya yi hajji to zai yi wannan wata matafa fa alaihi zalik kun gane wannan eh, to wa huwa ahadu washhaini inda shafi wannan shine ɗayan jaha biyu wurin shafi wa thani la inda an ka iske katun muharram tun cikin ramadan kana nan don kayi tamattu'i ba komi wal ahal kinayatun anin nafsi wata mutum kenan in yana cikin makka wa qala tabari wal muradu az-zawja wal aulad matan mutum da ƴaƴansa alladhina eh, tahta hajri wadanda ke suna karkashin ikonsa dun al-aba'i wal ukhuwa banda ubanni banda uwa banda uba kun banda ƴan uwa yafi eh, kuma wa ulhiqa eh, bil mutamattu fi ma dhukira bis sunna al-qarin wato kamar hukuncin mai tamattu'i haka a hukuncin mai kirani amma kirani ba nasin qur'ani bane abin nan ne sunna ne wa huwa man ahrama bil umrati wal hajji shine wanda ya harama da umra da haji gaba ɗaya ma'an au yudkhil al hajj ala koko ya fara umra tun bai gama ba gabanin tawafi wato shi harama da haji wato ya hada su gaba ɗaya au qabla rakatai ko ku bayan yayi tawafi tun bai raka'o'i biyu na tawafi ba shi harama da da shi kenan umra ta shige cikin aikin haji shi ake ce ma kirani shi ma zai ba da hadaya in bai samu hadaya ba zai yi azumin kwana uku sannan da um, kwana bakwai su zan goma gaba ɗaya. To kakan kalla nan ma. Uh, dakata wata kullaha ku ji tsoron Allah fi ma ya murkun bi ga abin da yake umarnin ku da shi ko kuma yana hana ku daga barinsa. Wa alamu ku sani anna la shadidu likaba Allah mai tsananin azaba ne liman khalafu ga wanda ya saba masa. Kar ku ɗauki aikin hajji kamar wasa ne ku tafi ku yo abin nan ياو abin nan kamar picnic الحج الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوي واتقون يا أولي الألباب to alhaji ashhuru ma'lumatun hajji watanni ne sanannu wato shawwal zulqa'da da zulhajji wa asharu layali min dhilhijja wa qila kulluhu wata wanda ya ce wata biyu ne da kwana goma domin waɗannan su ne lokacin da ake yinsa domin ranar goma ranar ne ake kuwa a yi tawaful ifada abin a soke hadaya da komi wanda ya ce dukansa dukan zulhajji watan hajji ne shi ma wato ya dibi idan mutum ya jinkirtar da tawaful ifada ko ya jinkirtar da tawaful ifada da sa'ayi bai yi su ba har zuwa ƙarshen zulhaji to bai yi laifi ba don haka ake cewa duk lokacin sa ne amma babu hadaya amma in ya bari har zulhajji ya kare yayi tawaful ifala cikin muharram ko yayi yi cikin muharram to sai ya bada hadaya kun gane ko faman farala fihin duk wanda ya wajabta ma kansa wato hajji cikin waɗannan watanni uku fala rafata baya halata gare shi jima'i ba a jima'i cikin cikin harama wala fusuka kuma baya halata shi ko wani irin zunubi domin yana cikin tufafin abin cire ta zuwa ga ubangiji wala jidala kuma babu jayayya fil hajji ga al'amarin hajji jayayya ta, ta, girman kai ko kuma ta harkokin duniya amma jayayya ta ko fahimta ilimi wannan tana da kyau don wannan karatu ne kun gane ko wal muradu fi thalathati annaha yuhani an hana wa ma fa'alu min khairin duk abin da kun ka aikata na alheri kamar sadakar da kun ka yi ya alamu hula kuma Allah yana sani shi wa yujazikum bi yana saka muka muku saboda shi wa huwa hassun ala alkhair wannan ya kwadaita lokacin da kake makka kai ta kokarin ayyukan alheri wato ayyukan alheri suna da yawa wato ko shi zan sallah ko azumi ko abin nan sadaka duk wanda ka yi wato balle ma sadaka kun ga abin nan akwai mutane waɗanda yake in sun sai su ɗora zagin mutanen makka su ce laraba hmm. wannan kaza wannan baya da kyawu kana son ka tafi wannan wuri ka iske babu kowa to mutanen da annan ba su da wani abinci ille alhaji abin da suke samu ga aikin hajji shine suke rayuwa gare shi saboda haka wato kullun ka yi kokarin tausayin su ka ba su abin da ya saukaka kuma ku kaddara waɗannan mutane yadda Allah ya kore musu ah, abin da mutane su ci da mutane da misali wannan kaduna ne an ka ce alhazai su taho sata nawa za a yi musu wace irin yaudara ne za a yi to abin saboda kudi ba har a yi a kare mutum ya fito lafiya lau kayan sama in sun fadi sai an ta an cinto su a kawo da ya iso kano a sace to fa huwa hasan ala fi'l khairat summa ko eh, ban nahyi an sharri bayan an hana sharri to an yi kwadaitar kenan kai ta alheri eh, wa huwa an yasta'mila makana rafati al kalam al hasan in maimakon kai zagi kai magana mai kyau kun fahimta ko wa makanar fusuki wa wato kan maimakon kai fasici kai zagi kai alheri wa taqwa duk abinda da Allah ya ce ayi kai wa makana aljidali maimakon jidali alwifa kullum ka nemi zai hada abin hankalin jama'a kada a kawo abin da zai raba hankalin jama'a wal akhlaqil hamida da halaye waɗanda agodaddi kun gane ko to alhajju shi hajji la yajibu illa alal mustati ba ya waje ba sai ga wanda adda iko min hijjati ko min jihati hati sai ina da lafiya wala hurukubu kuma yana da abin hawa idan ajaza an mashi in bai iya tafiya kasa wa zada sannan da guzuri alladhi yuwasiluhu ila makka zuwa ga makka wa kana kun fahimta ko yana yiwa baka da guzurin tafiya ko ko baka da lafiyar tafiya ko ko baka da abin hawa wani ya ce to in baka kana iya cewa ban so tunda Allah bai bani ba abin nan bani so ba sharadi ne sai ka karba ba don Allah bai azama ba shi yana son ya dora ma ka tafi to akan kallon nan in na karbi dan wane yi eh, ila makkata hmm, ila makkata wa kana ahlul yaman yahujjuna mutanen yaman sukan yi hajji bila zadi babu guzuri wa nuna kallan ala nasu zan kaya akan mutane su tafi suna roko fa umiru bi akhadhihi amran ama an ka umarce su da abin nan daukar guzuri wannan kuma ba gare su ɗaya tsaya ba ga kowa duk wanda za shi haji to sai yana da guzuri don kada ya tayyaza zan nauyi akan mutane fa qala Allah ya ce wata zawadu ku nemi guzuri ai ma yuballighukum li safarikum abin da zai kai ku ga tafiyar ku walaysa al maqsud bi zadi al mal ba wai abin nan dukiya ɗaya ba bal huwa amun wato kenan duk abin da kake bukata lafiyar jiki da abin hawa in ba ka iya tafiya ƙasa fa inna khayra zadi taqwa amma kuma ka koyi ilmin shi a gaba mahi kyawun eh, abin nan guzuri a takawa tsoron Allah shine ittiba'u ilma mamurati bin duk abubuwan da an yi umarni a yi ma amkana gwargwadon yadda ya sauƙaƙa wa tarkil manhiyat da bane abubuwan da an ka hana ashe kenan ka yi ilimi ka tafi da shi shine gaba wata kuni ya ulla alba ku ji tsoro na ya ku masu hankali kun ga bai ce ku ji tsoron Allah ba don yace ku ji tsoro na don ya yi tsanani ya masu hankali zawul ukul domin mai hankali shi ya san saba ma Allah musibar da zai kawo Allah ya tsare mu فإذا لمن الضالين to laisa alaikum junahum babu laifi akan ku an tabtago fadalan min rabin ku nemi wato kyauta daga ubangijinku wato bit tijarati da fatauci bil haji lokacin haji wato kana iya zuwa da fatauci kai fatauci ka samu riba lokacin haji wa huwa min fawaid hadha al wannan yana cikin fa'idodin wannan haji li masalihikum don maslahohinku ad-dunyawiyya ba hana ciniki ba kun fahimta ko ko ka kai ka sayar ko ka sayo daga can ka kawo eh, wannan kuma wani shiri tsakanin ka da masu jirgi daban sai a faltun min arafati in kun ka zubo daga arafa wato kenan domin lokacin da anka kare tsayin arafa an ka taso ma mina kamar ruwa mutane ke zubowa to lokacin da kun ka taho wato kun ka zubo daga arafa ba da lukushi ba bayan tsayi gare ta fadkurullah ku ambaci ubangiji ba da mabiti eh, bi muzdalifa bayan kwana a muzdalifa bi talbiyati wa tahlil wa du'a'i ko da yake wato masaba malik wato da an ƙare tsayin arfa ko da an kare sallah a zahar da la'asar talbiya ta ƙare amma sauran masabobi suna iya wucewa da talbiya har zuwa abin har zuwa ai jifa wato abin nan ku ambaci suna Allah ku tuna shi indal mash'alil haram mash'alil haram wato ita muzdalifa din ita mash'alil haram ko kuma wani dutse ne fi akhiril muzdalifa karshen muzdalifa yuqalu lahu quzah sunan shi quzah wa fil hadisi wa ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wa qahu bihi annabi ya tsaya wato kusa ga quzah yadhkuru Allah yana ambaton Allah wa ushina addu'a hatta asfara jiddan har ya abin rana ta kusa fitowa rawahu muslim amma ba a bari har rana ta fito ana nan muzdalifa sai dai wato ga malikiyya suna ganin aje kaya shi a wajibi mutum ya aje kaya ya huta ya yi wajibi daga nan in ya tashi ya iso mina wato ba a cewa ya yi laifi amma abinda an mustahabbi ya kwana hadda safi safe ah, kun fahimta ko akwai mashabar da yake tilas ne sai ka kwana in ba ka kwana ba wato abin nan kamar rukuni ne ko kamar ku ambaci Allah wato kamar yadda ya shiryar da ku ai lima alimi dinihi wato kamar yadda ya shiryar da ku adaka ta ko ku ambaci ubangiji kamar yadda ya shiryar da ku lima alimi dinihi ga sannan addinin sa'uma nasu kaci da wuraren ibada hajjinsa wal kafu litta'lili wato kenan ku ambace shi saboda shiryar da ya muku wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin ko da yake kun zama gabanin shiryar wadda Allah ya yi muku gabanin shiryar wannan lalle kuna cikin batattu to ya shiryar da ku ashe kenan ya kamata ku gode masa ku ku ambace shi sun ma ثم من حيث أفاض واستغفر الله إن الله غفور رحيم to sun ma filu ya kurai sannan ku yi wato ku yi tawafin ifada wato ku zuba min haisu afalin nan daga inda mutane sun ka zubo wato ku taho daga inda mutane suka taho min arafata bi an ta bi an ta kihu bi hama wato da cikin jahiliya wata abin nan shawa ba su fita daga cikin hurumi sai su tsaya musu dalifa su zauna cikin hurumi su ce mu mutanen hurumi ne ba mu fita sauran mutane su tafi arfa su ko su tsaya cikin hurumi daga nan suke komowa wato wannan da ka suka kaka sai Allah ya ce a'a da ku da mutane duka ɗaya ne ku tafi arfa sannan ku taho daga arfa ku yo abin nan ku zubo daga kamar yadda inda mutane suka taho wato kenan ku tsaya arfa inda mutane na tsaya wa kanu yaqifuna bil muzdalifa sun zo suna tsayawa a muzdalifa tarafu'an anil wuqufi ma'ahum don suna jin kyamar su zauna tare da mutane su ne mutanen hurmi su ne quraisha don mi za su shiga tare da sauran mutane kun fahimta ko wastaghfirullah ku nemi Allah gafara wato abin summa litartibi dhikr wastaghfirullah ku nemi Allah gafara min dhunubikum daga zunubanku inna Allah gafurun Allah mai gafara ne lil mu'mini ga mu'min ne rahimu mai jin kaibihim gare su Eh? Eh? inna Allah ai eh, akwai alif inna Allah gafurur rahim to mu tafi فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتقبع أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب wa idza qadaytum manasikakum in kun ka ayyukan ibada ku na hajji ay ibadatu ibadatu hajjikum wato ayyukan ibadan na hajjin ku bi an rabaytum jamratul aqaba kun kai wa jamratul aqaba wa tubtum kun kai tawafi wastaqarartum bi mina kun ka tabbata mina kun fahimta ko eh bi minan ne ba bi ma'anan ba bi minan ne fadhkurullaha ku ambaci sunan Allah bi takabiri wa sana'i ku yi abin nan kabbarori kuma ku yi yabo ga ubangiji kuma Aba kuma kamar yadda kuke ambata ubanninku kama kuntum tazkuruna kamar yadda kuka zan kuna ambata uwaye ubanninku inda faragi hajjikum bil mafakhir da zamanin jahiliya idan an ka kare aikin hajji sai kowa ya tsaya ya ce ubana wanda ya kashe wani wanda ya kwace kaza wanda ya kaza ya ta yabon kansa da abin ya ta kiran ubannansa an ka ce to a bar wannan a kire sunan Allah a bar magana ubanni a ba alfahari aw ashadda zikira ko fiye da abin na ambato min zikrikum iyyahum wato fiye da ku ambaci Allah fiye da yadda kuke ambata ubannin ku wanda wanda siba ashadda alal hali min min abin na zikr al mansub bi uzkuru ay id law ta'akhkhara anhu lakana sifatan lahu fa minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya ko to lokacin da kuma ba an ce ambaci sunan Allah ba kuma ayi addu'a addu'an nan ka yi wadda yake ga an karantar da mu in za ka yi addu'a ka yi wadda ta gama duniya da lahira amma faminan nasu akwai daga cikin mutane man ya kulu rabbana atina fid duniya ya Allah ka bamu a duniya ɗai wato duniya ɗai yake nema bai damu da lahira ba wa ma lahu fil akhirati min shi wannan baya da rabo lahira wanda ya nemi duniya ɗai to bai da lahira ya samu na duniya ko bai samu ba wannan kuma daban wa minhum man yaqulu daga cikin mutane akwai mai cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wato shi roko shi gama biyu duka yace Allah ka ba mu abu mai kyawo ni'ima a duniya kuma ka ba mu ni'ima a lahira shine aljanna wa qina azaban nar ka tsare mu ka tsare mu na azaban wuta bi adami dukhuli kada mu shige ta wa hadha bayanun lima kana alaihi al wannan bayani ne ga abinda kafirai suke akan sa wa hal mu'min kuma da halin mu'min ne wal qasdu bi abinda ake nuhi da shi alhassu ala bi khairai duniya a kwaɗaitar da mutane ga neman alkhairi biyu na duniya da na lahira kama wa adabin sawabi alai kamar yadda Allah ya ji alkawalin zai wanda duk ya nemi sakamakon duniya da na lahira Allah zai bashi bi qaulihi ulaika lahum nasibun mimma kasabu wadan sun kai roko Allah ya ba mu duniya da lahira gaba ɗai to suna da wani babban rabo min ajali ma kasabu saboda abin da sun ka aikata min alhaji da haji wa du'a da addu'a wallahu sari'ul hisab kuma Allah mai gaugawar bayarwa ne da yawa in ya baka baka li sahi ay yujibu du'a yana karba addu'a wa yusri'ul hisab sannan ya gaugawatar da hisabi yuqalu a atani wa asabani ya bani kuma ya bani da yawa har ya abin da ya bani ban iya lissafawa domin wanda ke cewa ina da fan kaza duke shi ya kadance kun fahimta ko ai a kasara alayyal hisab ya yawaitar da hisabi a kaina wa hiya kinayatun an kasaratil jazaa wannan ya nuna kenan sakamakon da Allah ke ba mutum abu ne mai yawa wato abin lissafin sai na da wuya wa ana adami takhirihi kuma ya nuna kenan nan da nan zai bayar sari'ul hisab amma sa'ala Allah alkhair duk wanda ya nemi Allah alkhairi fi ayyamil hajji ka kwanukan haji wa gaida da wani su to Allah zai amsa nan da nan kuma ya bashi da yawa wa fiha asra amma cikin kwanukan haji ya fi gaugawa limu ƙara na tihabil ibadon nan kenan roƙo ya haɗu da addu'a da ibada Allah ti fara da hawa da ya wajabta mutane wa qad taqaddama mithla zalika inda kalami ala sawmi irin an azumi kun ga lokacin azumi an tsaya an ce kuma ayi addu'a to lokacin da kake ibada kai roƙo a lokacin nan an fi karba to ci gaba واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقي واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون to wadhkurullaha bitakbir ku ambaci suna Allah da kabbarori inda ramil jimari wato lokacin da mutum ke jefar abin nan wa min tamami oh, amali hajji akwai daga cikon aikin hajji al maqamu bi minan yawmain mutum ya zauna mina fa eh, abin nan yini biyu eh, aw thalathati ayyamin ko ko yini uku min yawmin nahar daga ranar sallah kun fahimta ko wato kwana biyu ko kwana uku eh, wato a can cikin mina in mutum ya bari kwana guda ko rabin dare ya wuce ba ya cikin mina sai ya ba da rago wal hajji mm, fili ko wal hujjaju wato su masu hajji fili ba su suna cikin tuwafin su al'adi na al'ada wa mota da kuma da kawarsu wanda an kasa saba inda hun wurin su mai ya zu ba da taswiyar don kowa ya zan daban don bayan da an daidaita su bitajarur da cire ta fili ba su lihirami kun ga wato akwai hikima ciki lokacin da mutane sun ka tafi za su yi aikin hajji duk sai an maishe su bai daya um, um, gyauto da mayafi ba hula ga kowa inda ɗaya za ka bambanta mai samu da mara samu ko mai iko da mara iko wato wajen ƙibar jikinsa kawai amma ga sifa duk ɗaya ake a tafi ayyukan na hajji duka gaba ɗaya an daidaita wanda an ƙasa an ɗaukaka shi wanda a sama shi kuma an jawo shi girman kansa an abina a yi jiwa gaba ɗaya a yi gudu gaba ɗaya a yi tawafi gaba ɗaya turere niya ba ka sanin wani babu wani babu abin nan hmm. har a ƙare bayan haka nan in an ka ta yanka yi tawaful ifada sai a komo na kowa ya sa tufafinsa a san mutanen najeriya a san mutanen amerika a san mutanen ingila a san mutanen fas a kowane wuri hmm. domin ka ga yan uwanka inda sun ka hito ka san abin nan daga duniya duniya ce an ka tara wurin nan bayan haka nan kuma wannan zai hada ku ba a komi ille wato abin nan ka ta ka dauki dutse 21 bayan sallar azhar ta yi ka jefi uh, jamra ta farko da dutse bakwai jamra ta biyu da dutse bakwai jamra ta uku da dutse bakwai ka taho a yi ta hira da mutane ka ga uh, abin nan dangi ka ku yi hira abin da ya wajaba gare ku da yadda za ku abin nan gyara al'amuran ku na duniya kun ga wato an yi babban conference na duniya wanda yake ba wanda ya biya Allah ya sa mutane su kai kun gane ko eh fa ya ta'arafu su san juna fi ma bainahum tsakanin su wa fi dhalika alhina a wannan lokaci umiru ko an umarce su wa umira sa'ira nas kuma an umarci dukan mutane fi jami'a qadarin al dukan sasannin kasa an ya tashara kuma an su yi tarewa da su fi zikrillahi tilkal ayyam wato kun ga lokacin da aikin hajji yake wato cikin kwanukan nan uku wato mutanen mina an umarce su da wani abu wanda yake duk musulmin duniya kuma za su yi tarewa da su shine kabbarori bayan sallah wato bayan sallah azhar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko kuma Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah الله أكبر الله أكبر ولله الحمد wato wannan duk musulmin duniya ko ina wato mutum yake zai yi bayan sallar azhar har zuwa sallar asuba ta rana ta hudu su afkan sallah goma sha biyar kun fahimta ko fa qala Allah sai Allah ya ce muhadiban lil shi na mai magana da masu hajji. wa gairihin da wasunsu wato wa gairuhum tabi'un lahum domin su an kace su yi sauran mutane duk sun bi an ka ce uzkur la ku ambaci sunan Allah bi takabiri da kabarori inda ramil jimari lokacin da ake jefa lokacin da mutum ke jefa tsakuwa ce bismillah Allahu akbar